da yawa 'yan najeriya ɗalibai ke tsallakawa zuwa ƙasashen ƙetare domin neman ilimi saboda wasu dalilai da watakila suka hana su neman ilimin a cikin gida najeriya wasu iyayensu ne ke ɗaukar nauyin karatun nasu yayin da wasu kuwa gwamnatoci ne ke ɗaukar nauyin su to ko ta wace hanya dai ake ɗaukar nauyin ɗaliban masana na ganin sakacin gwamnati a wajen kula da ilimi da daga cikin abubuwan da ke tilasta a fita waje neman sa duk da wahalar da ke ciki Farfesa Bello Dodon Bada na Jami'ar Usman Dan folo da ke Sokoto na ganin cewa irin sakaci wanda ita hukuma yi na rashin inganta makarantun nan cikin ƙasa da yawan yajin aiki da ke ta faruwa babu ruwan hukuma wurare su zan so rufe. To waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da 'yan Najeriya ke son su tafi waje. To da 'yan siyasa sun ka taho, su ma sai suka mai da aika yare karatu waje sana'a. wani biyaran na karatu ba su kare ba gwamnatocin na Najeriya su yadda su wajen su fita batunsu. Matsalolin da wasu lokuta ɗaliban da ke karatu waje ke samu musamman waɗanda gwamnatoci ke ɗaukar nauyinsu ba su rasa nasaba da wata tankiya da taɓulla tsakanin gwamnatin jihar Sokoto da wani ɗalibi ɗan asalin Sokoto mai suna Yahaya Usman Gadabo wanda ke karatu a ƙasar Rasha. Ɗalibin da ya yi ƙorafe-ƙorafe waɗanda wasu jaridu suka wallafa inda yake zargin gwamnatin Sokoto da ƙin biyan sa kuɗin karatu da ma zamansa a ƙasar ta rasha abin da ya jefa rayuwarsa cikin kunci har ya fada hannun jami'an kula da shige da ficen baki na ƙasar kuma kowane lokaci ana iya turo ƙiyarsa zuwa najeriya a nata haujin gwamnatin sokoto ta ce maganar da ɗalibin ya yi ba gaskiya ba ne saboda tun shekara ta 2014 ta soma ɗaukar nauyin karatunsa a ƙasar sudan da alwashin za a ɗauki nauyin karatunsa har tsawon shekara biyar bayan shekara ɗaya ya koma ƙasar rasha kuma an ci gaba da ɗaukar nauyin karatun nasa har karewa wa'adin shekaru biyar ya nemi ƙarin wa'adin shekara ɗaya aka ƙara masa ya sake neman shekara ɗaya aka sake ƙara masa shugaban hukumar bada tallafin karatu wanda ya ajiye aiki kwanan nan hassan muhammad raba wanda ya maganta da yawon gwamnati ya ce binciken su ya gano cewa kuɗaɗen da gwamnatin sokoto ke tura wa yaron har ya sai mota yana taksi kuma ya auri mata ya ƙasar rasha to wa'annan matsalolin duk in ka tattaro su za ka fahimci cewa yaron akwai wasu abubuwa gare shi waɗanda ya saba ma abubuwan da muka kula da su na sauran ɗalibai waɗanda sun kai fiye da ɗari uku waɗanda muke da su cikin faɗin duniya amma dai ala kulli halin mu a matsayinmu na uwaye ko hannunka ya rube bayan da za a yi ka hisga shi kayar duk yadda za mu yi mu taimake shi muna nan muna kan yi amma dai a san da cewa abubuwan da ke yawo cikin social media ba gaskiya ba ne na yi kokarin ji daga bakin ɗalibin ta hanyar kiran layinsa sai dai abin ya ci tura akan haka ne na tambayi farfesa bello daudun bada ko me ke kawo irin wannan tankiyar watan kasan da tukura da bako duk umbutawa ne yaro in ya tafi can wani yaro in ya tafi hakika ni ba karatu shi kai ba wasu lokuta ita kuma gwamnati babu radda ta kace ga lahinta ta balle ta gyara kullun safiya daidai take kisa da wuya ka ce ga inda lahin ta ka shi ke. wani abu da ke ɗaukar hankalin jama'a shine duk da fushi da gwamnati ta yi akan yaron ya bata mata suna ta amince ta biya masa kuɗin da suka rage na karatunsa kuma tuni da ta sauya wurin aiki ga daraktan da ke kula da lamuran ɗalibai masu karatu kasashen waje na hukumar bayar da tallafin karatu da gwamnatin jihar Sokoto. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.